A jawabin Suleiman Aliyu ya ce a maimakon kalaman batanci da 'yan siyasa ko kuma matasa ke yi kamata ya yi su haɗa kai wajen tantance waɗanda za su yi musu shugabanci na adalci da gaskiya. ka je ka ce wai sai wane sai wane dole in ba shi ba kaza kaza da sauransu ba shi bane ku ba a'a ku je ku duba ne shin wane din da kuke so ku je ku yi fada a madadinsa me yake da shi da zai muku yaya zai magance muku rashin wuta ya zai magance muku asibitoci ya zai magance muku matsalolin tsaro da sauransu shi ne abin da ya kamata su je su tambayan juna ba shi ma a nasa bangaren ibrahim shehu giwa ya yi karin haske kan irin matsalolin da kalaman batanci ka iya haifarwa shi da malamai duka sun shiga ciki zaka in ka je masallaci zaka ji wasu malaman suna wa'azi suna amfani da wa'annan miyagun kalamai akan kiristoci zaka ji suna amfani da shi akan musulmai ko akan wani kabila akwai fastan da zaka ji a ce in ku ga wani fulani a kusa da coci na kashe shi wanda ba haka ya kamata ba haka zalika daga cikin waɗanda suka halarci taron sun tofa albarkacin bakin su wannan ƙungiyar molak sun shirya wannan abun ne don su haɗa kan al'umma da musulmi da wanda ba musulmi ba da koma wani irin citizen dai na najeriya gaba daya wannan taro kwarai ya zo a kan gaba domin yana magana ne akan yadda za a magance matsalolin batanci wanda ke addabar wannan al'umma ta mu sannan idan karkalli yadda gaskiya yana da kyau yana da kyau domin an kawo mutane daga both muslims christians sun zo waje daya mu yi magana mu faɗa abin da ke damu mu especially yadda mutane suke magana a mutane a ƙarshe sun ja hankalin matasa da kada su yadda gurɓatattun 'yan siyasa su yi amfani da su wajen cimma burinsu musamman yadda zaben shekara ta 2019 ke ƙara ƙaratowa sani abdullahi shirgasa labarun liberty